الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da sharhin bayan labarai da kuma shirin nan na ko kun san muna tafi da shirin nan na duniyar mu a yau. Daga nan za mu kawo muku shirin lafiya sai da kula. wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah a zangon shirin namu na wani lokaci amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. babban sakataren kungiyar hezbollah shah na'im kasim ya ce kungiyar a shirya take ta fuskanci isra'ila idan yake ya barki. shugaban majalisar dokokin kasar iran ya ce wasikar da iran din da rasha game da china suka aiki majalisar ɗinkin duniya na tabbatar da haɗin gwiwa mai ƙarfi a tsakaninsu kasar sudan kuwa dakarun sa kai na jama'a arewacin darfur sun karita rahotannin a kan cewa sun kwaci iko da alfashar yanzu kuma ga labaran da ke da ke babban sakataren kungiyar hezbollah shak na'im kasim ya tabbatar da cewa kungiyar a shirye take domin ta fuskanci isra'ila yana mai bayyana cewa basu su da ne ya fara wani yaƙi amma kuma suna shirye su kare ƙasar labanin idan yaƙin ya barke Sheikh Na'im Kasim ya bayyana hakan ne a wata zantawa da da tashar Almanar inda ya jaddada cewa idan aka tilasta musu shiga yaƙi tabbas za su fuskanci Isra'ilawa da dukkanin ƙarfinsu kuma ba za su bar Isra'ila ta mame kudancin ƙasar Labanan ba ko da kuwa hakan zai kai su ga yin shahada baki ɗaya. Ya ishara da irin aikan wuce gona da iri wanda Isra'ila take yi a kullum rana ta Allah akan ƙasar Labanan akan idanun duniya. wanda hakan ya yi nuni da cewa tabbas ya sabawa dukkanin yarjejeni da aka rattaba hannu a kansu dangane da dakatar da buɗe wuta kuma a maimakon haka wasu daga cikin bangarori da ya kamata su taka wa isra'ila birki musamman ma amurka da sauran kasashen da suka shiga a cikin yarjejeniyar ba sa taɓuka komai kuma a maimakon haka ma amurka tana ƙoƙarin tilasta ƙasar labanan ta amince da sharaɗin isra'ila ne bugu da ƙari ya gargaɗin cewa idan makiya sa damar da yaƙi akan labanan to ba za su cimma komai ba yana mai kira da aiwatar da yarjejeniyar tsake da buɗe wuta gaba ɗayanta ya ƙara da cewa kowa zai amfana idan aka tabbatar da wannan yarjejeniya sakatare janar na ƙungiyar ta hezbollah ya bani cewa ƙungiyarsa ba za ta iya hana ɓarkewar yaƙi ba amma kuma za ta hana makiya cimma burin su akan ƙasar labanan dangane da bincike da ake yi akan kutsan da makiya suke yi a cikin ƙungiyar ta hezbollah Sheikh Na'im Kasim ya ishara da cewa kungiyar tana nan tana ci gaba da gudanar da bincikenta akan wannan batu. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Iran Muhammad Bakir Kalibab ya bayyana cewa wasiƙa ta haɗin gwiwa da Iran da Rasha a game da China suka aiki wa Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin 'yan kwanakin nan da ke adawa da yunkurin ƙasashen Turai na sake dawo da takunkumi a kan ƙasar Iran wannan ya nuna haɗin gwiwa mai ƙarfi da ke akwai a tsakanin manyan ƙasashen guda uku. ya yi wannan jawabin ne a lokacin wani zaman majalisar dokoki a birnin tehran a wannan lahadi mako guda banda kasashe uku suka mika wata wasiƙa ɗin ga babban sakatar majalisar ɗinkin duniya da kuma shugaban kwamitin tsaro na majalisar da kuma suka tabbatar da kawo ƙarshen aikin ƙuduri mai lamba 2231 wanda ya amince da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 wadda amurka ta yi watsi da ita a cikin 'yan kwanakin nan dai an shirya ɗaya daga cikin mahimman nasarori waɗanda aka samu a manufofin harkokin waje na jamhuriyar musulunci ta iran wanda ya samo asali daga tsayin daka na al'ummar ƙasar da kuma juriya akan matsin lamba da takunkumai na rashin adalci da aka kaka wa ƙasar in ji shi a cikin wasikar tasu iran rasha da kuma china sun tabbatar da cewa ranar goma sha takwas ga watan oktoba ita ce ranar da aka kawo ƙarshen ƙuduri mai lamba dubu biyu biyu da da da talatin ɗaya. don haka batun yarjejeniyar nukila ta iran ya kawo ƙarshe a hukumance sannan kuma ƙawancen ya yi nuni da cewa tabbas abinda ƙasashen birtaniya da faransa da jamus suka yi ya saba wa doka da dawo da takunkumi kan ƙasar iran wanda a cewar ƙasashen guda uku rasha da china da iran wani doka a halin yanzu ba ta aiki kuma ba za su yi la'akari da ita a matsayin ɗaya daga cikin ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya ba. An zaɓi Catherine Canole a matsayin shugabar Ireland wani gagarumin sauyi na siyasa da aka samu, wanda hakan yake a matsayin wani lokaci na tarihi ga siyasar neman sauyi a Ireland. Canole, 'yar majalisa wadda take da shekaru 68 a duniya, ta lashe sama da kashi 64 na dukkanin ƙuri'un da aka kada a zaɓen wanda kuma hakan ne masu nazari suke ganin cewa tabbas ya zama abin mamaki. ta yadda ta kayar da manyan jam'iyyu da kuma manyan 'yan siyasa lokacin ta kaddamar da takara a watan yuli an yi mata kallon cewa ba za ta iya cimma nasarar ta ba sannan kuma wasu daga cikin jam'iyyu sun mara mata baya musamman ma dai jam'iyyar social democrat da labour da kuma people before profit dukkanin waɗannan ƙungiyoyi na haɗin gwiwa waɗanda suka haɗu da kuma jam'iyyu sun ta gagarumin rawa wajen ganin cewa an zaɓe ta tsarin zaben allen dai yana ba masu jefa ƙuri'a damar bayar da fifiko ga 'yan takara bisa jam'iyyunsu inda wasu masu kada ƙuri'a da dama suka yi watsi da 'yan takara na jam'iyyunsu na gado kuma suka kada mata ƙuri'a ana hasashen cewa bisa ga ra'ayinta na nuna goyon baya ga al'ummar palestinu za ta taka garumin rawa wajen kare haƙƙoƙin palestinawa a dukkanin matakai na ƙasa da ƙasa To jama'a masu warika da sha'afa waɗannan labarai dai suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Dakarun sa kai na jama'a a arewacin Darfur a ƙasar Sudan sun fitar da wata sanarwa a wannan lahadi da take cewa babu gaskiya a rahotannin da aka watsa a kafafen watsa labarai da ke cewa birnin alfashir ya fada a hannun dakarun RCF. Sanarwar ta ce a halin yanzu dai ana fuskantar wani kamfe a kafafen watsa labarai na ƙarya. da nufin tar da hankali da kuma kare zukatan mayaka idan aka yi la'akari da cewa kwace hedikwatar rundunar tana nufin faɗuwar birnin baki ɗaya sanarwar ta da cewa birnin alfashir shine ya shinge kuma katangar karfe wadda ta hana makiya kaiwa ga mafarkinsu sanarwar ta zo ne dai sa'o'i ban da rundunar rsf ta sanar da cewa ta kafa ikonta akan wata hedikwata ta sojojin sa kai na alfashir a birnin wanda a halin yanzu yake ƙarƙashin ikon gwamnati a yankin darfur masu fafutuka a sudan sun ba da rahotanni na ci gaba sannan kuma suna tabbatar da cewa rundunar sojojin sudan ɗin ta dakile wani babban hari na rundunar rsf da kuma ƙaddamar da wasu hare-hare wanda rundunar ta yi daga sassa biyar na yankin duk da haka ya shaidu da kuma majiyoyi sun tabbatar da cewa an ga rundunar rsf ɗin ta kama wani tsohon gini to amma kuma babu komi a cikin ginin bani dai sana cewa har yanzu ana ci gaba da yin gumurzu a tsakanin dakarun gwamnatin sudan ɗin da kuma rsf amma dai rahotanni sun tabbatar da cewa wato rahotanni sun tabbatar da cewa har yanzu dai birnin yana karkashin dakarun gwamnatin sudan wani babban kusa a kungiyar gwagwarmar palestinawa ta hamas ya jaddada kudurin kungiyar na tabbatar da tsakaita buɗe wuta a yankin zirin gaza yana mai jirar cewa falasɗinawa ba sa neman komi illa 'yancin su da kuma samun cin gishin kai a duniya khalil alhayya shugaban hamas a yankin zirin gaza ya bari a wata hira da aka watsa a ranar lahadi cewa bangaren falasɗinawa yana da babban ƙuduri tare da tabbatar da cewa ba za su wa isra'ila wata dama ta samun hujjar dawowa da yaƙi akan al'ummar yankin zirin gaza ba ya ƙara da cewa al'ummar duniya waɗanda suka shahara da kuma waɗanda suka yi aiki tukuru a hukumance ba za su bari isra'ila ta sake dawo da yakinta akan al'ummar yankin zirin gaza ko kuma sake yankin ba sannan kuma ya kara da cewa hamas ta yi matukar jajircewa a kan yarjejeniyoyi waɗanda aka rattaba hannu a kansu inda ta tabbatar da hakan ta hanyar mika fursunoni ba tare da wani bata lokaci ba mu mika fursunoni ashirin daga sojojin mamayar isra'ila waɗanda suke tsare cikin sa'o'i saba'in da biyu bayan fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ya ce zuwa yanzu sun gawar gawarwakin fursunonin isra'ila guda goma sha bakwai waɗanda suka mutu sannan kuma ana ci gaba da gudanar bincike domin nemo sauran gawakin da suke a ƙarƙashin baraguzai za mu ci gaba da bincike da gaske kuma alhakinmu ne mu yi hakan domin kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu in ji alhayya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madalaban da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai. Jama'a saurari Assalamu alaikum. barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da daure tsohon shugaban kasar faransa a gidan yari da aka yi wato nicolas sarkozy na tsawon shekara biyar da fatan masu suna ci tare da mu kuma za su zaɗin shirin. to madalla a yankewa tsohon shugaban kasar faransa nicolas sarkozy hukuncin daurin shekaru biyar a gidan yari bayan da ta kotu a birnin paris ta same shi da laifin shirya makirci a wani shiri na ɗaukar nauyin yakin neman zabensa na shekara ta 2007 da kuma da ya samu daga libya kotun birnin paris ta yanke hukunci a nan alhamis cewa dan siyasar faransa mai ra'ayin mazan jiya yana da laifin tara kuɗaɗen haram daga libya don samun ta tagomashi ta bangaren diflomasiyya shari'a da kuma kasuwanci kotu ta ci cewa sarkozy ya bi hanyar sarkozy ya bi wajen tara kuɗaɗen yakin neman zaɓe tana iya lalata aminci na 'yan ƙasa ga cibiyoyin gwamnati da sanya mun tsoro game da abubuwan da ke gudana a gwamnatocinsu ta kara da cewa kafin ya nasara a shekara ta dubu da ya yi amfani da matsayinsa na ministan harkokin gida don shirya wani abu na cin hanci a mataki na koli a cewar babbar alkali nadilia gavarino sarkozy ya sanya abokan aikinsa sun tuntuɓi hukumomin libya don samu ko kuma su yi ƙoƙarin samun tallafin kuɗi a libya wanda aka kiyasta ya kai kimanin dala miliyan hamsin da da shida. alkalin ya ce duk da cewa kotu bata iya tantancewa da tabbacin cewa ko kudin libya ne suka samar da kudin yakin neman zaben sarkozy ba amma duk da haka cin hanci da rashawa na iya zama laifi ko da kuwa ba a biya kuɗi ba ko kuma ba za a iya tabbatar da hakan ba za a ɗaure shi duk da niyyarsa ta ɗaukar kara na hana na hana zubar da mutuncin ƙasar faransa to sai dai sarkozy ya yi allah zai da hukuncin ta da bayyana wannan hukunci a matsayin abin kunya yana mai cewa kokarinsa na tara kuɗin yakin neman zaɓe kawai ra'ayin samar da kuɗi ne ba bisa ka'ida ba ga yakin neman zaɓensa a lokacin da yake shugaban ƙasar faransa an rawaito cewa ya kira ministocinsa guda biyu domin su ɗauki nauyin wannan badakala da yake ƙoƙarin shiryawa tushen shari'a ya samo asali ne tun daga shekara ta 2011 a lokacin da kafin yan labaran libya suka ce gwamnatin libya ta zuba miliyoyin euro a cikin yakin neman zaben sarkozy a shekara ta biyu da bakwai kuma abokansa na kud da kud sun yi tafiya zuwa libya akai akai a lokacin da yake a matsayin ministan harkokin cikin gida daga shekara ta dubu biyu da biyar zuwa dubu da bakwai ciki har ban jami'i a ma'aikatansa wani bincike daban da aka gudanar kan shaidu yanzu ya mayar da hankali kan mutuwar wani ɗan kasuwa ɗan ƙasar faransa mai suna Ziyad Takindiyan. Ɗan kasuwan wanda a shekara ta 2016 ya ce ya kai jakunkunan da aka cika da kuɗi daga Tripoli zuwa ma'aikatar harkokin cikin gida ta Faransa a ƙarƙashin Sarkozy. Sai dai ya mutu a ran Talata a birnin Beirut na ƙasar Lebanon. A yanke wa Sarkozy hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari bisa laifin ba bisa ƙa'ida ba a takararsa ta sake tsayawa takara a shekara ta biyu. an zarge shi da kashe kusan ninki biyu na adin da doka ta tanada kuma an yanke masa hukuncin daurin shekara guda a gidan yari wanda daga ciki aka dakatar da shi na tsawon watanni shida an kuma same shi da laifin wani ɗan siyasa ɗan ƙasar faransa mai shekaru saba'in wanda ya ci gaba zama mai tasiri a siyasar 'yan ra'ayin mazan jiya a faransa a shekara ta 2021 wata kotu a birnin paris ta same shi da laifin yunkuri ba wani alkalin kotu cin hanci a shekara ta 2014 don yin sami bayanai game da wasu shari'a da ake tuhumar shi da ita wannan ya sa sarkozy ya zama shugaban ƙasa na farko da aka ɗaure gidan yari har na tsawon shekaru biyar a faɗin nahiyar turai wanda zai iya zama izina ko kuma madubi ga sauran masu riƙe da marafin iko a ƙasashen turai da kuma waɗanda suke ƙoƙarin sa kai ɓangaren abin da ya shafi da cin hanci da rashawa ko kuma yin amfani da mukaminsu domin cin wasu burinsu na ƙashin kai. Ƙarshen sharhin ba labarun kenan aka saurara. Ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. yau litinin 27 ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan jama'a ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 115 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan oktoban shekara ta 1910 kasar japan ta shelanta kasar korea a matsayin wani bangare na kasar ta wannan mataki dai ya zo ne bayan kwashe tsawon shekaru ana gwabza yaki tsakanin japan da kuma kasashen rasha da china kan mallakar tsibirin koriya a mada karshe dai japan ta yi nasara a kan china da rasha inda ta mamaye koriya sannan kuma ta kwace iko da ita kuma a rana irin ta yau ta shilan da koriya a matsayin yanki daga cikin ƙasarta al'umma koriya dai sun yi tanuwar shin amincewa da kasantuwar ƙasarsu a ƙarƙashin mulkin mallaka na japan amma dai wannan yanayi ya ci gaba har zuwa lokacin da aka shiga yakin duniya na biyu a lokacin da japan ta sha kashi a hannun sojojin kawance da kuma murkushe 'yan nazi a shekara ta 1945 daga lokacin da kuma mulkin mallaka na kasar japan a kan koriya ya kawo ƙarshe tare soviet da kuma kasashen yammacin turai waɗanda su ne sa kawo ƙarshen gwamnatin nazi a kasar jamus sannan kuma sa karya a kasar japan sun yi tandar koriya tsakanin su inda tarayyar soviet ta mamaye arewacin koriya su kuma turawa na yamma suka mamaye kudancinta akan haka ne ma aka kafa kasashe guda biyu na koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa kore ta kudu tana bin tsarin jari hujja irin na kasashen yammacin turai yayin da kuma koriya ta arewa take bin tsarin gurguzu irin na tarayyar soviet masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan oktoban shekara ta 1958 a kasar pakistan janar muhammad ayyub ya jagoranci juyin mulki na farko wanda ba a zubar da jini ba wanda kuma ya uku ne shekaru goma sha ɗaya bayan samun yancin kan kasar bayan ya karbi iko da kasar ya tilasta wa shugaban kasar pakistan na farko iskandar mirza yin marabus bayan haka kuma ya naɗa kansa a matsayin shugaban kasa sannan kuma firaministan kasar a lokaci guda sai kuma a zaɓen shekara ta 1965 janar ayyub ya lashe zaɓen shugaban kasa da aka gudanar amma bayan da ya share shekaru goma sha ɗaya na mulki tattalin arzikin ƙasar pakistan ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa alatilas mutane suka fara yi masa bore saboda haka da ya ga babu wata makawa alatilas ya sauka daga kan shugabancin ƙasar sannan kuma ya mika shugabancin ƙasar ta pakistan ga sarkinsa a shekara ta 1969 masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan oktoban shekara ta 1991 majalisar koli ta turkmenistan ta amince da 'yancin kai na jamhuriyar turkmenistan daga tarayyar soviet a baya wannan kasa tana cikin yankin iran a karni na goma sha ɗaya miladiya an kafa daular seljuk a ƙasar iran daga kabilan turkmenistan na tsakiyar asiya kuma daular ta samu karfin iko amma bayan wani ɗan lokaci da mogol suka shiga cikin yankin sun tarwatsa wannan daula wanda ya kai ga rushewarta a cikin karni na goma sha tara rasha ta kutsa a cikin turkmenistan kuma bayan wani lokaci na yaƙi da al'ummar turkmenistan ta yi nasara a kan su a shekara ta 1881 bayan juyin halin soviet a shekara ta 1917 turkmenistan ta kasance wurin da aka yi rikici mai tsanani da 'yan gurguzo da 'yan kishin ƙasa kuma da ƙarshe dai an gurguzu sun samu nasara akan masu kishin ƙasa kuma aka amince da ƙasar turkmenistan a matsayin ɗaya daga cikin jamhuriyoyi na tarayyar soviet a shekara ta 1924 ba rugujewar tarayyar soviet turkmenistan ta ayyana 'yancin kai a shekara ta 1991 ƙasar ta turkmenistan wadda take gabar tekun caspian tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i kusan 488 kuma tana iyaka da ƙasashen iran afghanistan uzbekistan kazakistan da kuma kirgistan da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 120 da sa gabata a rana irin ta yau ranar 27 ga watan oktoban shekara ta 1905 norway ta kawo ƙarshen tarayyar ta da sweden kuma ta zama mai cikakken 'yancin kanta norway wadda ta kasance ƙasa ce mai ƙarfi har ma ta mame wasu ƙasashe zuwa ƙarni na goma sha hudu miladiyya kasar denmark ta mamaye ta shekara ta 1380 miladiya kuma tana a ƙarƙashin ikon wannan ƙasa har kimanin karnoni hudu a jere duk da cewa dai tana da kwarekwaren cin gishin kai a cikin shekara ta 1814 majalisar benna ta ba da norway ga sweden domin amincewa da ayyukan sweden a yakin da aka gwabza da sarki napoleon na ƙasar faransa wanda ya haifar da tawaye na 'yan ƙasar norway a ƙarshe dai a cikin shekara ta 1905 norway din ta zama ƙasa mai cin gishin kanta norway tana cikin yankunan arewacin turai kuma tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 324 sannan tana iyaka da ƙasashen sweden finland da kuma rasha ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku a cikin shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan yin nazari dangane da tushen aƙidar sahayoniyanci da tasirinta a cikin tunanin yahudawa da kuma yadda ta kai ga kafuwar haramtaccen ƙasar isra'ila a bagiran falasɗinu za kuwa mu kawo muku shirin ne a cikin ɓangarori biyu tare da dogaro da wani nazari da dr ibrahim alush na ƙasar jordan ya yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. aƙidar sahiyonanci ba ta faro daga theodore hortzel ba ba kuma shine ɗan sahiyoniya na farko ba an samar da yunkurin sahiyoniya ne sakamakon jayayya da cin karo a tsakanin ƙoƙarin kafa al'umma ɗaya a cikin nahiyar turai a gefe ɗaya da kuma sabon tsarin mulkin mallaka a ɗaya gefen a tsakanin wannan nazariyar da waccan da akwai wani batu mai muhimmanci wanda mafi yawancin manazarta suke ƙoƙarin kaucewa bijiro da shi wanda kuma yana a matsayin ginshiƙi mai zaman kansa wannan batun kuwa shine aƙidan nan da ake kira ta ibrahimiyya wacce take cewa allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi ibrahim salam alkawalin baiwa jikokinsa banu isra'ila ƙasa ƙasa kuma mai girma wacce take tsakanin tekunan euphrates da kuma tigris wannan alkawalin ya zo a cikin attaura a littafin farawa fasali na sha biyar a tsakanin ayoyi na sha takwas zuwa na ashirin da ɗaya wato book of genesis wannan aƙidar ta alkawalin Allah kamar yadda 'yan sahayoniya suke bayyana ta tana a matsayin wani rukuni ne tabbatacce a cikin rukunonin addinin yahudanci kuma tana a matsayi na biyu bayan magana akan tauhidi na ta Allah ta kuma gabaci magana akan dokoki da shari'ar yahudanci guda 613 wacce aka sani da suna mitzvot a dalilin haka ba wai tunani ko ra'ayi ne na wasu tsirarin yahudawa wanda suka ɓantare daga yahudanci ba masu wuce gona da iri kamar a ce yadda 'yan takfiriya suke a tsakanin musulmi kuma mafi yawancin manyan malaman yahudawa masu daraja ta koli da ake kira da hamad ko kuma rabi-rabi suna ɗaukar wannan alkawalin a matsayin tabbatacce wanda baya sauyawa da sauyawar lokaci kuma babu wani abu da zai raunana shi ko kawar da shi bugu da ƙari malaman na yahudawa suna ganin cewa wannan alkawalin ba shi da alaƙa da halayyarsu a dunkule ko kuma a matsayinsu na ɗaiɗaiku wato su mutanen kirki ne a matsayinsu na al'umma ta yahuda baki ɗaya ko kuwa akasin haka ko kuma ɗaiɗaikunsu sun lalace wato wannan alkawalin ba zai sauya ba a cikin nasu imanin a cikin littafin fita wato exodus babi na 23 aya ta 29 za mu iya fahimtar cewa ba a lokaci ɗaya allah ya baiwa banu isra'ila wannan ƙasar ba kamar yadda suke bayyanawa ba kuma a lokaci ɗaya za a kori dukkanin mutanen da suke cikinta ba saboda kar banu isra'ila su kasance cikin radana da firgita wani abu wanda yake da kyau mu fahimta a nan shine jabalun raus ko kuma tsaunin raus da ke cikin yankin mazari'u shaba'a a kudancin labanan wanda 'yan sahiyoniya suke kira da tsibirin batarim nan ne inda suka bayyana cewa allah maɗaukakin sarki ya yi magana da annabi ibrahim ya yi wannan alkawalin na ba shi ƙasar da ke tsakanin tekunan euphrates da kuma tigris a wasu tafsiran da kuma tarihi na musulmi sun ce wannan yankin da yake a mazari'u shaba'a nan ne inda labarin da ya zo alkur'ani na yadda allah maɗaukakin sarki ya rayewa da annabi ibrahim wasu tsuntsaye bayan da aka umarce shi ya yanka su a nan ne ya faru a bisa wannan dalilin wannan yankin na mazari'u shaba'a ba wai kawai ta fuskar tsaro da kuma harkokin soja ne yake da muhimmanci a wajen yahudawa 'yan sahiyoniya ba yana ma da fuska ta addini da aƙida. wannan saƙo ne ga mutanen labanan waɗanda suke ganin cewa abu ne mai yiwa a yi sulhu da haramtacciyar ƙasar isra'ila to bayan wancan alkawalin da ya zo a cikin littattafan yahudawa da cewa allah ya yi wa annabi ibrahim shi na bashi ƙasa a mazari'u shab'a kamar yadda ya zo a ruwaya ta attaura allah maɗaukakin sarki ya jaddada irin wannan alkawalin ga annabi musa a saharar saina ya faɗi cewa zuriyarsa za su gaji ƙasar kan'aniyun wannan alkawalin ya zo a cikin fasaloli na sha uku zuwa ashirin da uku a littafin fita wato exodus a fasali na uku. a cikin littafin ƙididdiga wato book of numbers za mu iya fahimta cewa iyakokin wannan ƙasa ba su taƙaita a tsakanin tafkunan euphrates da kuma tigris ba suna a matsayin zango ne na farko na inda aka yi musu alkawali daga can za su nausa su nufi yankin ra'asu shaka a petron da ke arewacin labanan sannan kuma ya danna zuwa gabas da kusa da yankin homs sai kuma kudancin yankin kusa da gundumomin homs da kuma ƙauyukan da suke kusa da birnin damascus yankunan kuwa sun ci gaba har zuwa jerin duwatsun labanan na gabashi da kuma na kudancinta daga can kuma ya nufi tafkin jordan da kuma tafkin tsabariya har zuwa yankin dead sea idan kuwa aka karkata zuwa kudu to ƙasa alkawali ta haɗe da rabin ƙauyukan naƙab idan aka nausa arewa kuwa wannan ƙasar ta alkawali ta isa arewacin saharar saina a ƙarƙashin alkawalin da attaura ta ambaci allah ya yi wa annabi musa alaihi salam to dukkanin labanan ta shiga ƙarƙashin wannan yanki shi ma wannan wata tunatarwa ce ga masu adawa da gwagwarmaya a ƙasar labanan tsakanin zamanin annabi musa alaihi salam da annabi ibrahim da akwai shekaru 430 kamar yadda waɗannan riwayoyin suka ambata wato annabi ibrahim alaihi salam ya rigayi annabi musa da shekaru 430 na biyun kuwa ya zo ne domin ƙara da faɗaɗa yawan ƙasa alkawalin wanda ya haɗe mafi yawancin labanan falasɗinu da wasu yankuna na ƙasashen siriya jordan da sina sai dai kuma alkawalin zamanin annabi musa salam yana da sharuɗan cewa yahudawan za su samu waɗannan ƙarin yankunan da ƙasashen ne idan sun yi biyayya ga allah suka yi aiki da dokokinsa sai dai a bisa fassarar malaman yahudawa wannan alkawalin da allah ta'ala ya yi wa annabi musa salam na tarbiyya ne har zuwa lokacin bayyanar mai ceto amma rashin aiki da dokokin allah da rashin biyayya ga annabawa yana tattare da ladabtarwa da za su fuskanta amma kuma duk da haka kamar yadda suka ce ba zai shafi alkawalin ba su ƙasa da allah ya yi wa annabi ibrahim wanda ya haɗe tsakanin tafkunan euphrates da tigris ba wato idan sun yi biyayya ga allah ne za su sami ƙarin ƙasar da za ta kasance tsakanin euphrates da tigris amma da yadda za su kasance masu biyayya ga allah ko rashin biyayya kamar yadda suka bayyana yankin da ke tsakanin euphrates da tigris nasu ne da akwai kuma wani alkawalin na uku a cikin littafin samuel na biyu a fasali na bakwai alkawali ne wanda yake da alaka da zamanin annabi dauda alaihi salam a kan cewa waɗanda suka fito daga tsatsan annabi dauda su ne za su zama sarakunan isra'ila har abada wannan gargaɗi ne ga masu cewa a kafa tsarin demokuraɗiyya a abinda ake kira isra'ila a yanzu wato a haɗe tsakanin falasɗinawa larabawa da dukkanin waɗanda suke wannan yankin da yahudawa a tafiyar da tsarin demokuraɗiyya kamar yadda za ta iya kasance a ƙasar afirka ta kudu wato aka haɗe tsakanin baƙaƙe da farare aka kafa tsarin demokuraɗiyya 'yan sahiyoniya ba su kallon lamarin a haka ba su kuma yi imani da shi ba saboda suna ganin nasi ne a cikin tafansu na addini da suka tabbatar da cewa dole wanda zai shugabanci haramtacciyar ƙasar isra'ila ya zama behude waɗannan alƙawulan da suke a cikin attaura da kuma asul tattafan yahudawan sun kasance kwance a cikin ɓoyayyen tunanin yahudawa na tsawon dubban shekaru tun gabanin ɓullar yunkurin sahayoniya a cikin ƙarni na goma sha tara ita ce kuma lakar da aka ɗiba aka kwaɓa aka gina tunanin sahayoniyanci da ita don haka tunanin sahayoniyanci ba haka kawai ya faɗo daga sama ba ba kuma a ce 'yan mulkin mallakar turawa ne suka gina shi ba suka ba shi rigar yahudanci saboda cimma wata manufa ta siyasa a bagiran falasɗinu saboda mulkin mallaka saboda wannan aƙidar tana da alaƙa kai tsaye da falasɗinu shi ya sa ta zama wacce aka iya aiwatar da ita Ciodo Hortadol ba shine ɗan sahioniya na farko ba kuma ba daga littafinsa na Jew State wato daular Yahudawa da ya wallafa a shekara ta 1896 ya fara ba kafuwar yunkurin sahiyoniya ne ya bulla sakamakon jayayyar da ta bayyana a tsakanin ƙoƙarin kafa al'umma ta bai ɗaya a turai wacce ba ruwanta da addini da kuma tsarin mulkin mallaka a ɗaya gefen tumatar za mu da sa'aya a nan a biyu mu bashi a fitowa ta gaba kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna yadda ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah Hausa ai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marila kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkabewa zubewar gashi da dai sauransu. To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kanan dabo a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin dan adam to na farko dai ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma sun mutum yana ciki Allah yake halittar wato gashi a jikin mutum kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi haife shi za ga cewa duk jikinsa yana rufe da yana ne da gashi to lokacin da yake wata takwas za ga duka gashin ya zube sai da in an zo an haife za ga su da yake da shi ta kame kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na gashi da matukar amfani ta yadda ya danganta da aina ake ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za a ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato eh, gashi ya ɗan sun tsaya ko kuma lokacin zafi sun kwaskwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ya zama sun kare wato fata daga samun sanyi shi ta ga dabbobi da suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wannan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da suke da sanyi sosai da su kuma ba su da wato wuyar inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen kare fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za a akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai sa ta da ya ta kare kura shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashin da yake hanci yana kare ne sannan kuma za a gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wato kura. daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ruwa ko tsira shiga cikin ido to za ga duk inda ka gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare farfasan kai to shi yasa aka muke da gashi a kanmu da sauransu duk wayannan abubuwa ne kaɗan da zan ce na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu canjar ce da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan tangarɗa din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito ya ta kakkari ko kuma suna farfafewar juna ta haɗu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi ɗin sannan wani kuma tangarɗin yakan faru ne suke shafawa ya zama su suna da kwali zai sa sun samu wato rauni da shi gashi? gashin zai zube ko yanzu kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to takin da ake zubawa baya isa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa jin ka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma wani lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kiɗo idan aka kama gashin mutum ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, dangantakarsa ko kuma yadda Allah ya yi yanka za ga cewa ya gaji wani abu ce wanda zai sa ya samu sanko sai da in ya kai wasu shekaru sai kuma gashi ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ah, ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo bane sai dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashin ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai kowane bambanci ne ke akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen tsirowarsu? su ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh a zama akwai bambanci a wani lokaci tsoron ne ba yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na ba da misali kamar misali akwai wanda za ga sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kashe kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi shi ma ya tsoro kada sai a ga gashin mutum gaba ɗaya ya zo ne ya zube sannan kuma misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa ya yi daga jijiyanka kawai jijiyan ta rabu da jikin tasirin sai ta zube sannan kuma akwai wanda su kuma karyewa ke yi a dalilin wani sinadari ne kali mutum ne ya zuba ya sa wani abu na da cewa kamar wanda muke ce relaxer to relaxer an sa magani ne wanda zai sa shi ta gashin da gashin da yake ya zama na a lankwashe ki a ce sai an an da ita to in wanda za a miƙar da gashi za a samu matsala to wannan garin wannan kemikal din zai sa gashin mai zama ya kakkare to kaga a nan kakkarewa ne game da wataƙila sinadarin da aka sa ko wani abu to ana iya samu ga wani lokaci kuma kwayan cuta ne ke shiga cikin wato wannan zangaren shi gashin sannan wannan kuma ya karya wannan gashin. rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Yawa duk da ɗan taɓo tambaya ta ta gaba kamar wadda shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko mai haka na shafawa don gyara gashi ko sibi ko wani abu. Shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka? To, da gaskiya akwai matsaloli da su suka ba duka nake nufin suke da shi ba amma akwai wani suke da matsala saboda dalili wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin da kure ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko bakin fata ba da mu muna da gashi wanda yake a lankwashe akwai wanda su kuma nasu firanance ke wani su kuma nasu yana da turi. so da ka man da suke shafawa da gashin su don yin sheki ko ya zama kwari idan muka sa alamu zai iya karya namu Sau da akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don shimrikar da gashi amma mai da za a sa don gashi ya yi sheki ko ya yi daɗa yin baki ko ya daɗa wannan ba su da matsala amma mai da ake shafawa ko eh, wannan sinadaran da ake sawa don gashi ya daɗa tsawo ko kuma lokaci ya canza masa kala ana iya sawa ya zama matsala da gashi da saboda zai iya kai kaga in ana sawa ba an ce ba za a bai kamata a sa gaba daya amma yakan zama na a ba ga tazara sai dai idan aka shafa yau za a iya ba da kamar wata shida kafin a sake shafawa sai yadda sa'an wato gashin zai iya kwarin su zai dawo kafin shafa na biyu in ba ta za ga karen ita da wato shi gashin zai yi zai zai faru da wuri sosai su kaga su nan suna da nasu matsaloli amma wani za a shafa din yin sheki ko ya ƙara fitowa ba su da matsaloli sosai kamar wanda za a ce an shafa ne don wato gashi ya bada miƙewa ya irin na turawa don ba zai yi ba irin wannan ɗin. Ko akwai wata hanya da mutum zai bi domin magance irin wannan matsala ta zubar gashi wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. To abin da ya kamata mutum ya yi shi ne ya je asibiti a tantance shin me yake kawar zubar gashin shin ƙwayar cuta ne don ƙwayar cuta ne sai a ba shi magani. A'a wani sinadari ne a jikinsa bai da yawa misali kamar da ne maganar jini idan babu yawa kamar akwai wani kuma zai zaki masa iron wanda idan babu a jikin mutum za ka samu wato rashin jini da ake sanarwa iron deficiency to kaga idan ana gano cewa wannan iron din ne ba yawa a jikinka za a baka iron din ko kuma gashin da tofi ko kuma ce wani sinadari ne ake cewa thyroxine wanda idan ya yi yawa ko ya yi kaɗan zai za ka samu ciwo wanda ya shafi makoko to idan shi ne na gaba da wannan gashin zai dawo sannan kuma sai a duba ga a kero ne ko ko wani ƙwayan cuta ne na daban da ya shafi ainihin zangariyar wata gashin sai ka ga a ba da magani to amma kai a ce a yi musu kuɗin goro da wani abin da za ka amfani da shi wannan kuskure ne saboda abin da zai kawo karyewan gashi ko zuban gashi suna da yawa sun fi kashi hamsin to kaga wannan ya kamata a ji an zo asibiti ne likitan da ya gani ya tantance me yake kawo wannan zuban gashin ya san kuma me zai bayar in Allah ya ja za a samu harka nan ya haka. Kai to a gaida likita bokan turai a da niya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a mai da niya sosai. To masu saurare ƙarshen shirin kenan sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya Allah ka ba mu sama Allah ki ya ciwo amin Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على كتسار تشاع عصار متريم بتدر של 15 مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה שש וחמישים עד שבע ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4 ו לשעה 4 בבוקר לפי השעון הבינלאומי